wanda yi daidai da sha hutu ga watan shidda na miladiyar haihuwar annabi na dan maryam shekara dubu da sha shidda kuna a wannan masallaci na aliyu ta da tsakar juma'a domin ci gaba da saurare da cikin alkur'ani mai girma a cikin littafin malam abdullahi mai suna ya fi wanda babban malamin mu mana Ahmad Umar Bilili ke jagorantar mu wajen ainihin karantar da mushi yayin da ainihin aka rama Usaini Yahya Jabaki shi kuma malam Ahmad Umar Bilili ya fassara mana muna ka Allah subhanahu ka ara ya shi mu malam gaba da ya mai jagora mu kuma ababen ko za a karanta da mu Allah ya arzuta mu ganewa a karanta na mu Allahumma inna عامل عبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون inna la ibratan lalle abin lura da lakum ya tabbatar muku fil an'ami ga dabbobin ni'ima in kun bibi dabbobin ni'ima al'ibili wal bakari wal ganami raƙumma da shanu da tumaki to cikin su akwai abin lura izatan wa'azi ta atabiruna biha da za ku lura da su wa tastadilluna ku kafa dalili da su ala kamali ilmi sanihi ga cikin ikon Allah da iliminsa bayan waɗanda muka faɗa jiya mun haɗu dalili uku ga sabkar da ruwa ga tsirar da gonaki ga kuma iccen ɗuri sina da aka ce tana tsirar da mai da kuma kayan miya ga shi mai ne kuma ga shi romuwa ne ana rene loma da shi an kai miya don sauƙin haɗewa saboda gwargwadon daɗin abu gwargwadon yadda miyo za su zo sai su ka haɗe shi in ka ci busasshen abinci wanda ba ya da wani matsi to sai ka ga da kya aka haɗe shi kila sai an haɗa da ruwa amma mai matsi wanda rai ka so nan da nan sai miyo su taho sai su sawa ka haɗe shi shi ne yace ce fal'awwalu halƙul insan na harko daga cikin dalilan da ka gwadon cika ikon Allah ta litta ɗan adam mun gabatar da shi Allah ce mun talici dan adam min sulalatin min din asali ne can jawharul ba'idi na tun adam sannan aka dawo da jawharul qaribi na ɗaya ne an ka ce na dufata fa halaqanan na dufata mulgata aka gwada talitar dan adam nan na kusa yan adam bayan an haɗu can wancan asalin daga turɗa to shine aya ta farko wasani na biyu halqus samawati wal ardi halittar samai da ƙasa wasalisu na uku al'amɗarin ruwa wai wannan ba da tsire wa rabi'u wannan na hudu alhayawa natu dabbobi masu rai wal istidlalu bi arba'a ta aujih kafa dalili da dabbobi wajen gadon ikon Allah da fa to ta fuska hudu ne a share ilal awwali Allah ya nuna na farko da kaulihi da cewa ce nasqikum min ma fi butuniha muna shayar da ku ga abin da a cikin cikunansu bi fatahin nuni nafsikum linafi'in wa min amirin wa abi bakarin wa yaquwa wato daga haqa wa lamha da lamata nusqikum daga asqa sai ya zama ruba'i lil baqi na ga sauran qura'u haka suka karanta nusqikum muna shayar da ku mimma fi budun hada abin da ke cikin cikin su min al albani na naunu aw min al alaf allazi ko kuma daga wannan tamna wadda ya takawwana min hullabana nonon ka kasancewa daga rai. in ya ce mai mafi budu ne haga abin da ke cikin cikunansu to abin da zai zo da rakkali a yi zahar suwa ta shi ne tamna harawa da hakin da suka ci ai dabbarai nonon ka kasancewa Ba haka har yau daga tamnan nan na muke shayar da ku labanan kalisan nono tsintsa ciki akwai aya kun ga wadda tamnan da take haƙi ta gurɓatacce in ya koma cikin tumbi kun ga wadda yake tuka shi ka komawa da ruwa gurɓatacce amma kuma Allah ya tace shi ya mai sai nono hari kan to ciki a fara'ar famin ɗin ga ibtida'i ya tunta ibtidaɗi ce in mun ɗauka daga tamnat cewa min ma fi wanda nonon nan yana faruwa ne daga abinda a cikin cikinsu na tamnat da suka ci aw tab'iliyatun ko ko ba'ali ce sashe daga cikin abin da ke cikin cikunan don ciki akwai jini akwai ruwan tumbi kuma akwai shi nono da annan labana juz'ul alafi domin shi nonon nan kuma kaso na daga cikin tamnat fa jam'u hutun luru'i haɗa shi cikin hantsotsi wata suhu da tsintsince shi min bayan farsi wa dami tsakanin ruwan tumbi da jini ya fito hari kal bai haɗu da ruwan tumbi bai haɗu da jini to dalilin dalili ne al'akama ne ilmihi ga cikar sanin Allah wa shi da cikar ikon shi wa ila sani yanzu kuma sai ya nuna na biyu bi da cewa shi wa lakon fi hama na fi kasiratu kuma kuna da wasu abubuwan amfani zai yawa ga dabbobin nan ba wai nonon ɗaya kuke sha ba fil aswafi kuna amfani da suhinsu in mun hakoma ga raguna tunda suna cikin dabbobin ni'ima suna kaɗa gaban su adda aka kacewa ana carpet carpet ɗin gada ku habari ana yi ne ne da sufi can farko na dabbobi kaɗan nan da adda ban rago in ya ƙosa akwai kuma wasu raguna da don kaɗa ɗaya aka kiyon su irin waɗannan na sudan iyaka kawai in kaɗa ta girma a kakkace a kai ma kamfani ya yi carpet ba ana kiwon su don naman su ba ba ana kiwon su don nonon su ba akwai waɗanda ana kiwon su don wannan sufin kawai kuma Allah ya sa amfanin da kuka yi da su don haka ya lissafa shi cikin ni'imomi ne, kuma cikin dalilan kammala iko ne da iliminsa wato Allah ya san kuna amfani da kafet har ya hidda abin da kuka yansa sannan kuma yana da iko ga hissai in kun ka kace ya sake hitowa ya an ka buɗe fatan nan ba a iske dafot na inda ka kaɗa ta aji iyaka shan nan ya karanta wani arbari amin da gashin raƙon masu kuma su ma ana yin kafet ɗin da su don hawan hawa na akwai na talaka akwai na masu hali na masu hali shi ne wanda kaka tsewa ciki shi an na sufi akwai na talaka na gashin raƙon wanda ka su ka ka shi kuma sai talaka su maneji wani ashari da gashi shi kuma na irin shanu da yake ba kaɗa ba ne ba wabaru ne, shi ake ce masha'aru na raƙuma shi awaban na raƙuna shi asuf wa ila salis yanzu kuma sai ya nuna zuwa ga fuska ta uku daga cikin ayoyin da a cikin dabbobi bi kaulihi da cewa ta wamin hata kuluna kuma daga cikin ainihin shi dabbobin kuke ci ga nama kuma ku ci ashe gaskiyar bahaushe ya ce na daɗi goma kuna amfani da nonon su kuna amfani da gashinsu kuma min hata kuluna daga cikin naman su ne kuke ci fatan tafi una bi ha ba'da mautiha kuna amfani da su bayan mutuwar su kama tan tafi una bi ha kamar yadda kuke amfani da su hayyatan suna raye aw taj'aluna ha sababan lima ashiku ko kuma kuna sanya su su asbabin rayuwar bil wal ijarati da sayar da su da bayar da su jinga kuna samun abin da kuka ci kuna noma da su ko ku bai haya su yi noma a baku kuɗi ko kuma ku nemi abin da kuka ci wa'ilar rabi yanzu sai ya nuna kuma zuwa ga ta huska ta hudu da cewa shi da cewar a wa'alaiha wa'alar fulki tuhmalun wata nuna kuma ana ɗaukar ku alaiha bisa ga raƙun man ƙila walbaƙar an ce hadda shanu don akwai inda ake hawan shanu awul ibil hasa ko ko raƙuma ɗaya bi su adda wa alal hawa alal hulki tuhumaluna domin laraba suna cewa al'ibil sawafinul bar raƙuma jirage na na tudu kamar yadda jiragen ruwa suke jirage a ruwa su kuma raƙuma jirage ne amma na tudu kaga hasila fili gare su wayannan da suka haka wa tuhumaluna ana ɗaukar ku alal hadisa raƙuma li annaha galibu malil arabi domin su kuma su a galibin mafi yawan dukiyar larabawa almuhaɗari ne waɗanda ake zance da su domin sahara suke da ita rairai da duwatsu ba su a ƙofattai tahi na raƙuma shi ka dacewa da su sai kuma allah arzikta su da su saboda haka raƙuma kenan ake magana don su waɗanda aka magana da su can ga asalin sadda ƙur'ani ke sauka larabawa ne kuma raƙuma an mafi yawan dukiyarsu ya sun muna hasunan ambatunsu safa'in barri jirage na tudu wani za don haka na an ka goya su bil fulki da jiragen ruwa fi shi ga cewa sai wa ha wa alal fulki tuhuma luna wa tuhuma luna ana ɗauka ku ha hil barri wa alal fulki hil bahari bisa gare su a tudu bisa jirage a ruwa ai a su na jiragen ruwa hil barri wal bahari tudu da gulbi sai ya zan lafi da na shari barri ya koma ma alal ibili bahari ya koma ma alal hulki wala ma bayyana da Allah ta'ala ya bayyana adillatar tauhidi da lillan ɗayantuwa ta yi wal ilmi da sani ne wal ƙudurci da cikin iko ne bai ma taƙaddama da abin da ya gabata shara'a yanzu kuma sai ya shiga fi bayani a hawalin umarin mukazziba ga bayanin halukan al'ummomin da sun ka karyata manzanni da ayoyin Allah bayanan likubranin nasu don ya bayyana cewa lalle mutane butullai duk ayoyin da sai da sun ka kafirce mu wanda ya musu ma addada alaihim minan na'ami sun butulce mu abin ga da ya kididdiga gare su na ni'imomi wa ma haqa bihim lizalika sannan kuma ya bayyana mana abin da ya sarka ga masu karyatawa wa bada sai ya fara bi qissati nuhu bi qissati nuhu rage mana sautin nan ayi balance sai ya fara da kissan nuhu wa qaumihi da mutanensa annahu awwalu rasulin uzziba qaumuhu don shi an manzo na farko da an ka azabta mutanen shi da ruwa masu kewayewa na tsufa faƙali sai ya ce ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال ya قوم فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون ولقد أرسلنا نوحا الله للي والله ما يكونوه إلى قومه زواج متاننسا فقال يتشي يا قومي ya ku mutane na ibudullah ku bauta ma Allah wahidu ku dayan tashi shi kadai don ba bauta Allah abba su yi ba hadawa suke yi da gumaka duk inda kaga an hasara ibudu da wahidu to waɗanda ake magana da su suna bauta Allah amma ma lakum min ilahin ghayru ba ku da wani abin bauta sai shi istilahun li bayani illatil istisaf wannan jumla ta da aka fara dan ta yi bayanin illa keɓance Allah din ibadatu da bauta abin da sa aka ce ku keɓance shi da bauta shine ba ku da wani abin bauta sai wa qara al-kitabi ya karanta gairi bil jarri da jarra ala lafzi akan lafzin ne ilahi dan ne ilahin ga lafzi majaruri na da nan amma ga muhalli muhallin rabbi yake don sunan mala malakun ilahu inda babu nan din nan za'ida da rab'a ya cancanta na sunan ma to in haka ne to gairu za a ce in an lura da muhalli don muhallin rabi yake in an lura da lamzi wannan kuma sai a yi jarra malakun min ilahin gairiki ba ku da wani abin bauta waninsa afala tattakuna ba ku tsoro ay na uku ba ku tsoron azaba ta bi ibadatukum gairahu da bautar ku wani ne an yi zila yuzila ankum ni'amahu kada ya فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم يريد أن يتفضل عليكم منكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين kada a sake tsayawa don wai sauti ya ɗauke sai a ci gaba da yi tunda Allah na ji kuma yana gani su kuma mutane da ba su jiya ba su tarba ƙarhe biyu ana sawa ga rediyo kuma full awa ɗin aka sa gaba hmm. eh, ko ya ɗauke mu ba mu kuma ɗauke ƙafa hmm. hmm. faƙalar mala'ul lazi na kafaru min ƙaunihi sai waɗannan manya-manyan mutane ne da aka suka ce li a taba'ihim ga mabiyansu ma haza illa basharun mislukum ai wannan bai zan ba face mutum ne irin ai in Allah zai aiko manzo da mala'iki ka aikowa su da accan kusa da shi wanga fa mutum na irin su kuma zai cewa Allah ya aiko mai in Allah na aiko ma mutum ya samu duk bai aiko ba haka suke ce ma su yuridu an ya tafaddala alaikum sun ya kai ya shihita a kan cewa Allah sharafa alaikum yana son ya ɗaukaka a kanku waya su da kun ya shugabance ku faliza don haka yadda in risalata yake da awan manzanci da ya kuna matabu'an don ya zan abin biya wa antum a taba a hukuku ku zama biyan shi walau sha allahu la'anzala mala'ika ai inda Allah na son irsalar rasuli ai kuma zo bi tarki ibadati gairihi da abar bautar wani nai la anzala da ya sarkar da mala'ikatan mala'iku bi zalika da haka la basharan ba mutum yake aikowa ba wanzur ila haula ilhamqa malla ce ka dubi waɗannan wawaye i'taqadu kadu annal bashariyata tana fil rasala wai sun kudurta cewa wai manzanci ya wuce a aiko shi ga mutum wahum qadara lulil hadar bil uluhiyya amma kuma sun yarda abota ma duci wai duci ya cancanci bauta amma mutum bai cancanci zama manzo ba ya ka hauka ke da manzanci da cancanta bauta wane ne gaba to cincin tabbauta sun azama duci da bai moci amma mutum da an mahi kammala talikan Allah sun ce bai cincinci Allah shi aiko shi ba amma ga wani duci na iya zama Allah amma mutum bai sai zama manzon Allah ba <laughs> wuta ta tabbata da bacewa ma san ina bi haza har cewa suka yi mun ba mu taba jin haka ba duk duniya a ce a taruwai abin bauta guda ai at-tauhid shi a haza isharatin ila tauhid za ɗin nuni na zuwa ga ɗayan ta Allah wai shi abu su taɓa ji ba hi aba'in al-awwalina ubannan mu na farko da kakanni ba mu taba jin sun faɗi haka ba Ƙaluhu sun haɗu wannan magana ina dan don ƙididanci. au jahala ko sun faɗe ta don jahilci ne ta ɗawulin fatara saboda fatara ta yi tsawo an daɗe babu manzanci sai suka ɗauka ko ba taɓa aiko tauhidi ba ko ko sun duk sani suna wannan magana ne akan ƙididanci? إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين إن هو إلا رجل به جنة shi bai zamba face mutum ne da hauka ta sama mahaukaci ne ‘yan motsuwa ta farmai ba a sani ba yana cikin riga ana ganin a mai hankali ne wannan ita ce daraja ta ƙarshe ga mai kira zuwa ga Allah a ce mai mahaukaci inda duk mai wa'azi ba a ce mai mahaukaci ba to hayo da saura eh. halatu janunin halin hauka ne yake ciki la ya dari ma ya kulu bai san abin da yake faɗa ba fatarabbasu bihi hatta hi ku dai ku ci gaba ku yi hakuri ku dage ga bautan gumakan ku zuwa dan lokaci ai mutuwa zai yi kamar kowa a huta in ku jira wa tahammalu an ku ɗauki duk abin da yake faɗa ku daure hatta hinin har zuwa wani ɗan lokaci ai ila hina mautihi zuwa lokacin mutuwa tai au hina ya fi kumin jununihi ko sadda zai farfaɗo daga haukar tashi ya yarji'u an da awahu ya dawo daga da'awar da ya kai ta manzanci ya ce shi dai ba manzo ba ne ai dama maganar da yake yi bai san sadda yake cewa haka ba قال رب انصرني بما كذبون ala nuhu ya ce ba adama a yi saman imanihim bayan ya tsaye da kamna ga imaninsu ya san cewa lalle waɗanga ɓatacci na haka Allah ya yi su sai ce rabbin surni da makazar Allah ka taimake ni a kansu saboda ƙaryata ni da suke bita ka zibihin iyaya saboda ƙaryata wasu ni maɗin sai su zanta mazdari ko ku ka taimakan da abin nan da sun ka ƙaryata na azaba suna ganin ƙarya ni kai ka azabta su ansurni alaihim bi ihlakihim ka taimakan akan su da halaka su bima kazzabuni ai bi sababi takzibihim iyaya saboda qaryata wa suni fa inna fi ihlakihim nasrati domin cikin halaka su akwai taimaka ne duk wanda ke ji ayya da kai ka Allah taimake ka kaga baya gare to an taimake ka wal ba'u badaliyatun ba'un tabadali ce ai abdulni min gamma takzibihim salwatan nasab ka canza min bakin cikin gada sun ka guma min na ƙaryata ni da san cewa ta taimako au ko kuma maɗin mausuliya ta ba'un ta'ala ta ai billazi kazzabu ni fihi ka azabta su abin gada suka ƙaryata ni ciki nai wa huwal azabu shine azaba al maw'ud wanda aka yi alƙawali aka kyace su da shi bi qaulihi da cewa da inni ahahu alaikum azaba yawmin azim ni ina tsoratan muku azaba yini mai girma in kun ƙaryata ni suka ce karya ne to shi ne ya ce Allah ka taimaka a kansu da abin gada sun ka ce ƙarya ni kai fa ajaba ta'ala Allah kuma ɗaukakin sarki ya karɓa ko addu'a shi don addu'a sai ta cika sharuɗa shi dai ba mai sabo ba ne waɗanda ya roƙi a isan mai sun zaluntai azzalumai ne sai Allah ya karɓa da ƙaulihi da cewa shi فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فأوحينا إليه سيمك عيكوما وهي أن دتشيوة وأن أن أكي تشيما مفسرة ما يفسر أبين دعك عيكو أثناء الخلقة كأيك تجرغنيا domin ba a halaka al'umma kuma mumine na cikinsu sai an wa mumine hanyar fita domin musiba in ta zo game kowa da kowa ta kai to shi yasa Allah ya yi musu hanya mahita kuma ciki akwai gwada manuhu hanyar halaka su ta ruwa cewa yi jirgin ruwa hmm. an na ta jirgin ruwa bi a ayunina kana ga inda muke ganin ka bi mar'anin na ga maganan wa na laka da tsaron mu gare ka ah, ashe kenan aiki na da sufa bayan Allah ce ka aikata ya za mu dishin na aikin naka da haka ba a ba ka kwantar ɗaya a kyale ka sai ana zuwa ana dishin da instruction hmm. bi a ayyuna muna kallo in mun haga da yi ba mu ce ka gyara eh, kwan injiniya ne ka aikata ya ga inda muke ganin ka kuma muna tsare da kai an tuhu a tinshi wadda ba za ka yi kure ba in mun ga za ka yi kure mu ba haka ba gyara nan za mu tsare ka daga kurin kuma duk yana ɗaukuwa au yafsiduhu alayka mufsidun ko mun za mu tsare wani mai batawa ba za mu bari ya zo ya lalata bayan kayi ba don ko kayi aiki kuma akwai wanda ke iya zuwa su lalata na mutane ko aljannu duk akwai maƙetata cikin su to mun za mu tsare musamman ma kai da yake kana da wasu abokan gaba da suka karyata ka har suna neman kashe ka to al'adar maki komi ya ga yana amfanin ka zai yi kokari ya lalata shi to za mu tsari wa wahayina kuma da wahayinmu mu ka baka direction amrina wa ta'alimina kaifa sana'u. mu za mu baka umarni mu karantar da kai yadda zaka aikata fa iza jaa amruna idan umarnin mu yazo bi ihlakihim na ahlaka su aw al amru bi rukubi safina ko ko umarnin mu yazo na cewa to ku hau jirgane wa fara tannu tanda ta cika bil da ruwa wa kana zalika alamatan linuhin wannan ya zama alama ga nuhu don ba ko waɗanne ruwa ka ɗaukar jirgi ya tafi saman su ba akwai limitation limit ɗin da ka iya ɗaukar jirgi shi na an haɓu da mai in kaga tanda ta mai tuyan masa ta cika da ruwa to ruwan sun kai limit ɗin da suka iya ɗaukar jirgi sai ku shiga wa taqaddama ma'anar tanur ma'anar tandar ya gabata wal aqwalu zan tukka sun gabata shi muhalli shi can a muhallinsa mun wuce shi don haka ya gana ba sai ya ta bayani kai ba wasuluk ka shigar da isnaini sai ka zan shi an maƙulin ka shigar da biyu zakaran wa'unsa namiji da mace wa huwa maƙulin usuluk shi an maƙulin usuluk min kullum daga cikin kowani in an yi tanini ba a raɓa ba zauzaini sai shi zama badali izinaini kuma ya zama sifa ko zauzaini ɗin hazan shi an makuli izinaini a sifa ta taki don dama ai ba a namiji da mace guda da an ka ce namiji da mace rikon juna ku ko da haka izinaini ya zan takidi ga zauzaini namiji da mace biyu ah, gurbi kenan a nufin ka ɗau gurbi cikin kowace irin talitta don in an halaka sauran mutane su gurban gasu su ta su ko su zama iri wadda safi na ka shigar cikin jirgin yadda min kullum sai ya zanta ne iwali daga mulahan ilahi min kulli jinsin daga kowane jinsi ka ɗau zauzaini namiji da mace sinfai nau'i biyu na azzakari wal unsa isnaini biyu tasiri ɗaya na kamar ka ce amsir dabir jiya wadda ta wuce don babu jiyar da attahi gobe attahi cewa wadda ta shuɗe takidi ɗaya na ga zamanta jiya to haka isa ne takidi na ga zauzayi don ba a namiji da mace kuma su zan ƙwara guda wa huwa maqulul usuluk shi na ɗin ga ne maqulul usuluk wa min muta'alliqun bihi yana ta'alliqi da shi isnaini min kulli zawjayn biyu daga duk abin da annabi da mace wa qara hafsun ya karanta min kullin bitanwini ay min kulli jinsin wa zawjayni maf'ulun shine maf'uli isnaini sifa ce litta'kidi don karfafawa ka amsid dabi wa ahlaka kuma ka shigar da iyallanka. adafi na ga isnaini din in mun ce shi an maf'uli ka shigar da biyu ka shigar da iyallanka. ai hu mata ta yi guda wa auladahu da ‘ya'ya na uku samu da hamu da ya fi su islam yan don ba wanda ya tsira sai su kaulihi don cewa ta yi waje alna zuriya ta huhumul baƙi mun sanya zuriya ta su an masu wanzuwa babu wanda ya imani da shi ke illa zuriya ta yi don haka su ɗaya ɗauko cikin jirgin wala ma fihi umaman mamma aka. ce wanda ya yi a wata aya umamun mimman ma'aka ka ɗau wasu al'ummomi daga cikin waɗanda ke tare da kai ba zai kore cewa iyali ne ɗaina ba a ce a tun da an ce umamun mamma ma'aka kenan akwai wani famili da ba nashi ba illa man sabaka alaihi alqaul sai waɗanda zance ya riga ya gare su min Allah daga Allah bi ihlakihi da halaka shi irin kan'ana cikin ɗiyan nashi zance ya riga ya na cewa za a halaka shi don haka ko da yake ɗanai bai cikin waɗanda ya ɗauka minhum daga cikin ƴaƴan wa huwa zawjatu wa waladuhu kan'an akwai mata ta guda akwai ɗanai kan'an bi khilahi sabanin sami wa hani wa yafis fa hamalahum su kan ya ɗauke su wa zawjatuhum da su da matattakin su hamalahum wa maquli to kaga jan ulmu annas salimi ko in ya zo mahallin nasbi da kisra ake mai nasba ba da fataha ba fa hamalahum wa zawzatihim ya dauke su da su da matattakin su wala tuhadibni fil ladina zalam amma fa kada ka neme ni ga waɗanda suka yi zalunci kada halaka ta zo ka ce wai Allah gawa ne gawa ne gawa ne a car da su hidabu zance wanda ake neman abokin magana yayi wani abu za ka ce ma neman armi hiɗi ba ko mai hudu ba shi ma ai nema na ya kai ga waɗanda ya ka umarni su aikata kaza su bar kaza wala tu hatifin fil ladina zalam kar kai magana da ni ta nema ga waɗanda suka yi zalunci ai kafaru suka kafirce kakka neme ni bi dab'il azabi da in tun kuɗi azaba anhum da gare su innahum mughraquna lalle tabban su abin nutsarwa ne to menene muhallin takidin ga abinda aka sani takidi ana kawo shi ga wanda ka musu to nuhu muso ya kai bale a ce lalle tabban hallaka su zamu a saboda dai an gabatar mai da wani abu da zai gwada haka an ce kada ka neme ni ga waɗanda suka yi zalunci lalle halaka su zan yi ko ka neman ba zan bari ba la mahalata ba makawa li zulmihim saboda zaluncin su wa sabqil qawl wa sabqil qawl da kuma rigayar zance dama an ce illa man sabaqa alaihi alqawl to su zance ya riga ya alaihim a su da zalika da cewa halakakki ne yan wuta fa’iza tawaita an tawa man ma’aka halar sulki faƙulil hamdulillahin lari na jana minar ƙaunin wani fa idza in ka daidaita ita dalta anta wa mamma aka idan ka daidaita kai da waɗanda ke tare da kai alal fulki akan ya dan tashin jirgi daban level ɗine daban in yayi level shi istawaita da na saman da na ƙasan duk akwai inda yake level to idan ya daidaita da kai da su kuna ciki faƙul ka ce alhamdulillahi allazi najjana min alqawmi zalimin wai da jirgin nan ya daidaita to kun tsira gode ma Allah dai wanda ya canza da ku daga mutane a zalimai su kuma sun gama halaka da zaran jirgin ku ya tashi za mu nutse su fa innan najata min al-adwi kullu ni'matin duna kere ma matsayi kowace ni'ima ba ta kai shi ba tana koma bayan shi wa fihi isharatun ciki akwai nuni ila illatin haya anil hidabi kamar an ce me yasa Allah ya ce la tuhadibni hillazina zalam saboda su mutane na azzalimai fi haƙƙihin la'anna man halakuhu ni'matun yuhmadu alaiha kaifa yaliqu sa'yu fi halasihi duk wanda halaka shi ya zanna ima wanda har aka gode ma to ya za a yi kokarin neman tsirar da shi وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين to yanzu an kare da su an ce da jirgin nan ya daidaita gode ma Allah ɗaya da ya da kai daga azalumai an kare da su to ai akwai kuma a future inda za a to nan kuma dangane da inda za a shi kuma faƙulƙa ce rabbi an zulni munzalan ko manzilan Allah ka sabkar da ni sabkarwa mai albarka ko wurin sabka mai albarka inda nuzulika min alfulki sadda kasar ka jirgan au fihi ko tun ciki ne kace haka kace Allah ka sabkar da ni fil arli a cikin ƙasa au fi safinati ko cikin jirgan ya munzalan bi lammil mimi wa fatahi zai munzalan lil jamhur haka mahi yawan qurra'u suka karanta masdarun masdari ne au izma makanin ko sunan wuri wa bi fatahi mimi wa kasar zai kuma an karanta da fataha ga mimi da kisra ga zai manzilan li abi bakarin haka abu bakar ya karanta wato makanan nuzuli wurin sabka mubaraka mai albarka zalikal inzal wannan saukarwar awil makan ko kuma wurin mai albarka fihi mazidu khairi darain ciki akwai ƙarin alhairi na gidaje biyu wa anta khairul munzilin Allah kai ne mahicin masu saukarwa sana'un uhiza min lafzi du'ai wannan yabo ne amma aka karɓo daga lardin addu'a Allah ka saukar da ni masarki mai albarka kai ne mahicin masu saukarwa a masarki mai albarka wa amruhu an yi shafa bihi du'a tawassulan bihi ila al-ijaba wa amarahu ya hiwa an wa amarahu ya umurta an yi shafi'a ya biyanta addu'a wa addu'a bihi da shi bayan ya roki Allah kuma ya yabi Allah tawassulan bihi don ya zama tawassuli wani tsani ilal ijabati zuwa ga samun karba wa abradahu ya kadaita shi li annahu sayyidul qaum yace wa qul yace wa qulu ku ce ba gashi ko ba shi da cikin jirgi ba amma tun da shi a shugaban mutanen cewa kai ta isa ko ko duk su ce illa saboda shi Allah ka magana da shi don haka aka kadaita ga fama uzara bihi fahum ma'muruna bihi tunda shi a shugaban su duk abin da an ka umurtai da shi to su ma waɗanda aka umarta na da shi fi zalika la ذلك wa in kunna lamubtalin inna la'ayatin lalle ayoyi da lalata masu dalili ala qudratin lahi ga cikar ikon Allah ta'ala liman ta'ammala wa tadabbara ga wanda ya lura ya taskai to fi zalika ya tabbata ga wannan abu da muka ambata fi sha'anin nuhin ga sha'anin nuhu wa qaumihi da mutane ne akwai ayoyi masu gadin lalle Allah mai cikar iko na amma sai wanda ya taskai ya lura li'anna izhara tilkal miyahi domin bayyanar da waɗannan ruwa da an ka nutse mutanen nuhu da su wa izhaba hada da tahiyar da su sadda suka gama aikin su la ya qadiru alaihi illa alqadiru ala kulli shay'in ba wanda ke iya yin haka sai wanda adda iko akan komai wa yuquha ala waqi qawli nuhin shi ko su abku daidai da wanda nuhu ya faɗa mu'jizatu mu'jiza ce tusaddiquhu da ke gaskanta shi wa ihlakul kufari shi ko halaka kafirai wa ibqa'ul ardi da wanzar da ƙasa bata nutse bale a halin da'a ga mutanen da kewa Allah da'a min a azami da la'ilil hikima yana daga cikin mahi girman dalilai na hikima ubangiji wa in muhaffafata daga sakiliya sunan talamiru sha'ani wa hu yadda sha'ani yake kunna mun zan lamubtalina lamun ga na lamubtalina shine lamun fariqa shi ke rarrabe inda inna cewa wannan in inna ce an ka yi ta hafifinta in kunna lalle mun zalla mubtali na masu jarabta qauma nuhin mun jarabci mutanen nuhu bi irsalihi da aiko shi ilaihin zuwa gare su wa wa'azihi da kuma wa'azinai au koko mun jarabce su bi azabin shadidin da azaba mai tsanani au koko na ibadana muna jaraba bayan mu gaba ɗai na kowane lokaci linan zura don mu ga manya ta zakkar wanda ke iya tunawa ya wa'astu ثم أنشانا من بعدهم قرننا آخرين ثم أنشانا Allah ce bayan mun hallaka mutanen Nuhu kuma ba bar duniya yanti ba haka nan sai muka ƙaƙa ƙarnan ahari wasu ƙara na daban min ba bayan wanda ke da iko ya hallaka ka kuma ba sai yayi reno wasu jama'a ba nan take ya kawo wasu madadin ku ai da muka halaka su mun kaka wasu tsara na daban hum adun sune adawa qaumu hudin mutanen hudu fi qaulil akasari gazancin mahi yawan malaman tafsir wahum khulafa min ba'd qaumin su suka zama halifa suka maye cikin ƙasa bayan an halaka mutanen nuhu wa qala tabari amma tabari ya ce hum samudu su samudawa ne kawo Salihu, mutanen salihu su suka mai da zikirin saiha saboda ambatun tsawa fi zabihin ga azabarsu waɗanga mutanen da aka ce mun ƙaƙa bayan mutanen nuhu can yana zuwa nan gaba cewa aha zakko saiha tsawa ta kama su wannan ya gwada samudawa na don samudawa su an ka halaka da tsawa su adawa rihun iska aka halaka su da shi to ambatun tsawa ya nuna samudawa ne haka ɗabari ya ce ba فأرسلنا فيهم رسولا منهم فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون يعملون zauna kada ka taba ya za nan ba a yi fa'arsal na fihim rasulan minhu tunda an ƙaƙa wasu tsara to sai su ko muka aiko musu nasu manzo daga cikinsu hud shi ne hud bisa ga ƙaulin cewa adawa ne au salih ko ko salihu bisa ga ƙaulin ɗabari na cewa samudawa ne yana mai lura da azabar da an kai musu ta tsawa mutanen salifu an kawa ta ba mutanen hudu ba wa inna ma ja'alahum mawli al-irsal ya sanya su wurin aikowa ya ce mun aiko manzo cikinsu. su bi qaulihi fihin, da ce ba su fihin, da ce ilaihim ba li ilzamil hujjati dan ta hujja akan su li'annahu minhum don shi manzon daga cikinsu yake laisa a ajnabiyya wannan li'annahu nabi kure li'annahu minhu domin shi daga cikin yake laisa ajnabiyyan bai zan ajnabi ba hatta ya anifu balle har su yi kyama an ittiba'ihi daga biyar shi wannan sha'a fihim sannan kuma cikin su ya tashi wa baina azhurihim tsakanin su ya girma ya arihuna amanatahu sun san amanata don haka ba su da wata hujja ta karyata shi don ba su san shi makaryaci ba kamin ya ce an aiko shi an ita ke fassara abin da aka aiko shi da shi an da cewa ibudullah ku bauta ma Allah aw masdariya ko ko masdariya ce da ita da ibudu wurin masdari suke fa arsalna fihim rasulan minhum bi ibadatillah muka aiko manzo cikin su da bauta Allah malakum min ilahin gairu ba ku da wani abin bauta sai shi afala tattakuna wai ba ku tsoron su hudallahi hushin Allah wa iqabahu da azaba ta fatu min ku imani hazzarahum bi hadha ya tsoratar da su da haka hina ra'ahu mu'rizina da ya gane su masu kau da kai an ibadatul lahi daga bautar Allah mushtagilina suna masu shagaltuwa bi ibadatul ausani da bautar gumaka mala'u min qawmihi alladhina kafaru wa kadhabu bi liqa'i الآخرة وأترفناهم وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم ما هذا إلا بشر مثلكم يا يأكل ما تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا sai maɗaukaka daga cikin mutane ne da suka kafirce suka ce kafaru wa kazzabu bil qa'il akhirah waɗanda sun kafirce sun ta haɗuwa da yinin ƙarshe ko gidan lahira bil masiri ilaiha da tahiya zuwa garat wal jaza'i da sakawa fiha cikinta wa atarabnahum kuma muka ni'imta su na'amnahum mun ni'imta su shawoyi sun ɗauke su wato sohin ga uku sun tara kafirci da ta ranar lahira da kuma biyar shawoyin ni'imar da muka ni'imta su fil hayati duniya a cikin rayuwar duniya bi kasratil amwali da yawan dukiyoyi wal auladi da 'ya'ya wa hadhihi sifatu zammin salasin waɗannan sihohi na na zargi guda uku al-kubru billah wa bil yawmi lahir wal hi shahawatid dunya kafirce ma Allah kafirce ma yinin ƙarshe nan ya ce yawmul ahir dan an kawo shi muzakkari sannan yake yini in yace lahirat to darul ahira gidan lahira dan gida ita amma yace lahiri to yawmul ahir dan yini shi namiji to ya ce bil qa'il ahira nan kuma ya ce wa bil yawmil ahir don ma'ana guda ce wal inhimaki fi shahawati dunya da kuma furmuzuwar su cikin shawoyin duniya wasa fahim biha ya sifanta su da waɗannan sihohi uku tamfiran alhadan ya kore daga sihohin kada mutum ya kafirce kuma kada ya karyata alkiyama kuma kada ya bi shawoyin ni'imar duniya wa kafa qawluhum ala qawlir rasul huna nan ya adabta zancensa da zancen manzo bilwawi ya kawo wawu ya faɗi zancen da annabi ya ce musu budullah malakum min ilahin gairi afala tattaqun sai ce wa qala al ya adabta tasu magana bisa da tashi maimakon qala al mala'u allazina kafaru kamar yadda aka saba sai ya kawo wawu kamar mutum guda ka magana to saboda kila eh, kamalul inqida'i da adamin ittisali kalamihin bi kalamihi saboda rashin saduwan magana tai da tasu bi hilahi qawli qawmi nuh sabanin zancen mutanen nuh shi in ka diba da fa'u ya kawo faqala al mala'u da kaf min qawli faqala nan ko wa qala to nan ya adabta da wawu sabanin can da fa'u ya adabta wa haishi istu'nifa fa'ala taqdim su'alin idan aka kawo akan isti'nafi to za a kaddara tambaya don dama abin da isti'nafi jawabin tambaya muqaddara ka annahu kila kamar an ce ma qalu hi jawabihi to da yace musu ibudullah malakum min ilahin ghairihi afala tattaquna min sun kamar da matani fakila sai an ka ce kai ta wata sun ce kaza sun ce kaza to kaga ya zan isti'nafi don ya zan jawabin tambaya wanda aka dai to ni sun kamar da matani tace cewa suka yi in suka ce ma haza illa basharu misal wannan ai ba kowa bane mutum ne kamar wa ma'ana adana ittisali kalamihin bi kalamihi abin da yasa maganar sai bata sadu da tasu ba annahu huna lam yuhadibu nan ba da shi suke magana ba bal qala ba alhan ba ba'al wasu wasu suke ce ma junansu kalaman wannan magana fa ushira ila al-farq bayna qawlihi al-haqq wa qawlihi al don haka aka rabe tsakanin fadatai da atta gaskiya da tasu fada da atta ƙarya fala masaga lil istinafi don haka ba abin da zai sawwaka a kawo istinafi don haka aka adabta da wawu aka yi wasli ba a yi fazli ba sun ce ma haza illa basharun mislukum wannan bai zan bafa ce mutum ne irin ku hissi fati da sifa la maziyata lahu bai da wata daraja fiye da ku wadda har zai kira ku ya shiga gaba ku biyo shi ya kulu min mata kuluna minhu yana ci daga irin abin da kuke ci waya sharabu min mata sharabuna hu yana sha daga abin da kuke shan shi akwai hu lamiran a'idan ilal mausuli ana shahin shi in ya zama mansubun bi fi'ilin to yanzu mansubun na da fi'il ta share guna hu da kuke shan shi yana sha daga abin da kuke shan shi bayanin da wajen hilmu masala bayani na suke yi ga huskar daidaita su da suka ce basharun misalukum mutum ne irin ku to ina huskar ta zama na irin mu a abin da kuke ci shi ke ci abin da kuke sha shi ke sha ci a bayani ga huskar mu wal a'id ila mawsul lamirin da zai koma ma mawsuli mansubun wanda an kana zubanta ne mahzufun wanda aka shahe ne wata qadiruhu al majrur wa hasbuhu ma al jari la'ifa qaddara shi majruri a shahe shi tare da jari yana da rami don haka nan bai ce minhu ba amma ga takulu ne ya ce minhu can bai shahidin hu ba don jari da majaruri na shahin shi shina jari da majaruri yana da ramni ga malaman na hau amma shahin shi yana mansubi da fi'ili wannan kan duk malaman na hau sun yi ittifaqi akai ولئن طعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون ولئن أدعتم بشرا مثلكم والله إن حقكم كيداء غمتين إرمكم فيما يامركم به أبن ليكي أمرتكم دشي فيه قسم وشرق ciki akwai rantsuwa da شرق kuma كوانا suna buƙatar jawabi sun ce duk wanda ya gabata shi ake kawo ma wai sun ce a kana da zaɓi wal jawabu li ulahuma jawabi na farkon su ake ba wa huwa magunin an jawabi sani ya wadatar daga jawabin biyu wato rantsuwa adda jawabi don rantsuwa ta gabata lamul qasam shi ya riga in wala in wallahi idan a ɗatun kuka a'a gaba basharar mutum lakon irin ku innakum izan la hasir kenan lalle ku kun tabi in a ɗata muhu in kuka yi masa ɗa'a haisu a zalantun an fusakun da kuka ƙanƙanta kan kuli liman la yasta hiɗu ga wanda bai cincinci a ƙanƙan da kai a bishi ba wa izan izan ɗin gaja za ku shar'i ita ce sakamakon sharaɗin wa jawabun kuma ita a jawabi liman alamin ƙaunihi na tabi'uhu ga wanda ya ce daga cikin mutane na za mu bi shi kaga jawabi biyu ne an yi jawabi da sharaɗi kuma an karɓa ba cikin mutanen wanda ya ce mu kan biya sai zamu an ka ce to lalle ko kenan kuna cikin masu haka dan cikin mutane ne akwai wanda ce mu kan biya sai muka an ka ce to innakum idan lamin al-khas shine ma'ana jaza'u shar'i ne kuma jawabi na liman qala min qaumihi ga wanda daga cikin mutanen nashi yace nattabi'u mu kan biyar shi zamu sai aka bashi amsa da cewa innakum idan lamin al-khas lalle ko in kun bi shi kun yi hasara أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون أيعدكم ينزين يمكو على الأول أنكم كو مخرجون أبنه السواني idza in kun mutu wa kuntum turaban kuka zan turɗa wa izaman da ƙasa mujarradatan anil luhumi ko ƙasa waɗanda an ka tuɓe daga nama wal asabi da jiyoji sun bi ƙasa ƙashi ɗai da ce wai ana tadda ku muku da juna abin fitarwa ne minal ajadasu daga ƙabruka au minal adami ko za a fitar da ku daga rashi zuwa wujudi a samar da ku hassana ta karara annakon ulul fasil tsawon rabewa shi har ya kyautata annakun ta karara har soju a ya idukun annakun, izamittun wa kuntun turaban wa izaman annakun, mafuraju to takararin nan da yawa anna saboda tsakaninsu akwai nisa ya rabe wa na habarin anil awali shi na labarin anna ne na harko wa zarhu lagawun shi ko zarhin nan na iza lagawun ne wato bai da muhalli ga irabi ya ta'allaku bihi yana da alaƙa da shi labarin aukoku annakum juna, mubtada ne zarahin habaruhu shi an labari annakum juna, ku abin hissuwa ne izamittun in kun mutu kun kuntum turaban kuka zan turdawa izaman da ƙasa mhm. mubtada'un wa zarfu habaruhu wal jumlatu habarun an annakum ita ko jumlar gaba ɗaya ta mubtada da labari labarin annata na farko alama ana akan ma'ana aya'idukum yana muku alƙawali annakum ku ihrajukum ka'in shi an mubtada da labari hisheku zai yi idza in kun mutu au annakum muhrajuna ko ko jumlan nan ta annakum muhrajuna marfu'un wadda an an ta bi fi'ilin da wani fi'ili wato waqa ihrajukum fitar da ku zai afku waqa shi a fi'ilin huwa al-jaza'u shine sakamakon sharadin can na in wa shar'iyya ita ko jumlar ta sharadi habaru annakum sharadin na iza mittum ai iza din shi ma kamar sharadi ne don kamar an ce in mittum habaru annakum shine labarin annakum ka annahu kila sai zan kamar an ce ayyajukum annakum izamatun wa qa'a ihrajukum yana muku alkawalin cewa in kun mutu fitar da ku zai faru hai ha ta hai ha hai ha ta hai ha ta lima tu'adu صدق الله العظيم da yake tsakiyar kissata ba ta kare ba amma dai lokaci shi yayi kuma kun sani lokaci ana lura da shi don ko na rayuwa با tafiya ta kai ba sai ta gama ba هاتا hmm. ah. haihata suka ce nesa nesa ba wa. ya nisanta da matu a duniya nisanci ya tabbata ga abin da ake muku alkawali na tayar da ku bayan kun mutu ba magana ta wadda a ko kusa da gaskiya ba izmu fi'il malin sunan fi'ili ne mali bi ma'ana mazdarin amma yana da ma'anar masdari na bu'udu aw izmu sautin ko ku sunan sauti na buniya an gine shi li kaunihi bi ma'anar mali saboda zama ne da ma'anar mali ai ba'uda ba'uda ya nisanta ya nisanta ya anauna suna nuhin ba'uda tasdiqu gasganta wannan magana ya nisanta ba kusa ba aw sihha ko ko inganci ne ya nisanta lima tu aduna ga abin da ake muku alkawari min al-ihraji na fitar da ku min al-quburi daga kaburka wallamu lamun nan za'idatun qari ce aulil bayani ko ko ta bayani ta ce lima tu aduna asali ne hata ma tu aduna abin da ake yi muku alkawali ya nisanta ba ko kusa yake da gaskiya ba ka'annahum lamma sawwatu bi kalimatil istibadi kamar su yayin da suka yi sauti da wannan kalima ta nisantawa suka ce hayhata hayhata kila kamar an ce musu mallazi lahu hazal istibadi menene adda irin wannan nisantar kalu suka ce limatu adu ga ga da ake muku alƙawari Walfa'ilu, fa'ili lamirul bu'ud lamirin nan na nisa ai wa qa'al bu'ud nisanta ya abkul matu aduna ga abin da ake kyace ku da shi na fitar da ku daga ƙabri, ko abin da ake muku alƙawari wa ala ziyadatil lami in mun ɗauka lamun nan na limatu aduna ƙari ne to matu aduna kenan fa'ilu shi al fa'ili ne ai ba'u da zalikal mau'udu wannan alƙawarin da ake muku ya nisanta ai ya bu'udin kowace irin nisanta wani zalika don haka ma aka duhu sun ka karfafa shi da takararun lafzi suka ce hai hata hai hata wa huwa mubtada'un ala kaunihi bi ma'anal mazari shi mubtada na din mun ka daukai akan ma'anan mazari jari da majarurin nan na limatu aduna habar hushi Allah bari ne li'anna al-masdara don mazari ya ta'adda yana ta'adiya billahi da lam alhamdulillah al'ilmu inda Allah wala haula wala quwwata illa billah